uh,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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فإن تقوى الله نجاة وتقوى الله من الأسباب الجالبة للرزق الحلال فإن الله تعالى يرزق من اتقاه من حيث لا يحتسب اعلموا عباد الله أن الرزق وإيجاد أن الرزق وإيجاده والتفضل على العباد به من صفات الربوبيه فالله تعالى هو الرزاق وهو الرازق أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يرزقكم من السماء والأرض فمن الذي يرزق من السماء والأرض إنه الله جل وعلا وقد أمر تبارك وتعالى عباده بطلب الرزق ويسر لهم الأسباب وبينها لهم وبينها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فأمر جل وعلا بابتغاء الرزق قال, قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه, إليه ترجعون وقال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فابتغوا أسباب الرزق عباد الله فإن هذا من ضروريات هذه الحياة ومن مظاهر رحمة الله تعالى وقد بينها رسول الله وقد بينها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في تعليمات القرآن والسنة وأن يجعلنا من أهلهما من أهلهما وأن يبين لنا فيها الحكم وأن يسلكنا بهما سبيل الصالحين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون bayan Allah mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya umarce mu tsoron Allah shine tsira kuma tsoron Allah yana daga cikin manya-manyan sabubban da suke kawo arziki a wannan rayuwa mu. Allah maɗaukakin sarki daga cikin sifofinsa na cewa shine ubangiji akwai sifar azurtawa domin wanda yake shine ubangiji shine mahalicci shine mai kula da haƙƙin kuma abin da ya halitta cikin kulawar Allah jalla wa'ala da haƙƙin cikin kulawar Allah jalla wa'ala da bayinsa shine ya yassare musu arziki shine kaɗai yake azurta su kamar yadda Allah ya ce amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu waman yarzuqukum minas sama'i wal ard wane ne wanda ya faru halitta sannan yake dawo da halitta kuma yake azurta ku daga sama da ƙasa wannan yana daga cikin sifantuwarsa da sifofin rububiya yana daga cikin tauhidinsa kaɗaituwarsa da rububiya kuma yana daga cikin yana daga cikin wato gurabun da rahamarsa ga bayinsa take bayyana domin kam Allah maɗaukakin sarki da ya halitta kuma shi yake tsare halitta to shi sha'anin arziki abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya lamunce da shi Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ba ma neman ka azurta mu mu ne muke azurta ka kuma Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah yace ba mu halicci mutane da aljanu ba sai domin su bauta mun ba na neman wani arziki daga wajensu kuma ba na neman su ciyar da ni Allah kaɗai shi ne wanda yake mai yawan azurtawa kuma ma'abucin ƙarfi mai tsanani saboda haka mu nemi shi sha'anin arziki mu san wannan a cikin zukatanmu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa mutum tun yana cikin mahaifiyarsa ake rubuta ajalinsa da arzikinsa kamar yadda ajalin imamul Hassanul basri yake kamar yadda ajalin mutum yake nemansa ba zai kubce masa ba ba zai tsere ma ajalinsa ba haka arzikinsa yake nemansa ba zai kubce masa ba ba zai tsere masa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ruhul qudus wato mala'ika jibril ya faɗa min wato ya hura a cikin zuciyata cewar babu wani rai da zai mutu face ya cika ajalinsa kuma ya cika cin arzikinsa don haka ku ji tsoron Allah wato don haka ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arziki to Allah a cikin hikimarsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin da ya zo da shi sun bayyana mana hanyoyin neman arziki ba don komai ba sai don wato yana daga cikin larurar rayuwa kuma yana daga cikin abin da yake damun dan adam a cikin wannan rayuwa tasa to kuma addininmu ya zo ne da ya tabbatar mana da dukkan maslaha ya kawar mana kuma da dukkan abin da yake cutarwa da barna daga cikin mafi daga cikin sabubban da ya fi komai yake shine gaba wajen kawo arziki shine imani domin imani yana daga cikin dalilin da Allah yake sanya arziki ya zamanto mai albarka Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da waɗanda mutanen birane sun yi imani sun ji tsoron Allah da mun buɗe musu albarkatu daga sama da ƙasa wato arziki ba wai kawai shine yawan abin da ka samu ba ko yawan zinare da azurfa da kuɗaɗe bal arziki shine albarka wadda ba ta tsaya a kan kawai dukiya ba ta haɗa hadda zurriya mai albarka ta haɗa hadda iyali wanda mutum zai samu kwanciyar hankali a cikinsu ta haɗa hadda samun ilimi da dukkan sabubban da za su kawo ma mutum sa'ada da jin daɗi a wannan rayuwa da kwanciyar hankali da farin ciki da dukkan kuma abin da zai kawar da bakin ciki da damuwa da ƙunci daga gare shi duk waɗannan suna daga cikin arziki to babu abin da yake wannan duk yana daga cikin albarka da Allah yake budewa ta sama da ta ƙasa ga waɗanda suka tabbatar da imani da tsoron Allah don haka sababin farko na samun hanyar neman arziki shine mutum ya jaddada imaninsa ya karfafa imaninsa da Allah na biyu kuma shine tsoron Allah domin Allah madaukakin sarki ya yi daga cikin alkawarin da ya yi na wato sakamakon da yake yi wajen shi shine ya azurta mutum ta inda baya tsammani wa man ji Allah lahu makaraja wa yarzuquhu min haitu la yahtasib wanda duk ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita wato daga dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani wato ta inda baya ma neman arzikin ko ta inda yake baya tsammanin tanan arzikin zai zo albarkacin jin tsayawa a kan takawa wato shi ne kiyaye iyakokin Allah zama da Allah lafiya sai Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi ta wannan hanyar da bai taba tsammanin arziki zai zo ba daga cikin sabubban da suke kawo arziki istighfari domin shi istighfari sababi ne dalil hanya ce da take kawo yawan arziki na wato dukiya da 'ya'ya kamar yanda Allah ya gaya mana cewa annabin Allah Nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanansa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah yace annabi Nuhu ya ce ma mutanansa sai nace musu ku nemi gafara Allah shine yawan gafara ne zai saki sama ta rinka kwarara da ruwa a gare ku da mai yawa kuma ya karfafa ku ya yawaita ya karfafa ku da dukiyoyi ya karfafa ku da 'ya'ya ya sanya muku wato ya sanya muku lambuna sannan kuma ya sanya muku koramu suna gudana a cikin lambunan naku to wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ma'ana inda yace wanda ya yawaita istighfari Allah zai sanya masa yayewa daga cikin dukkan damuwa da kuma mafita daga cikin dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani wani ya daga cikin albarkacin istighfari shi yasa lokacin da ake ganin alamun fari ko lokacin saukar fari ake ake umartar bayin Allah da su yawaita istighfari domin shi istighfari yana daga cikin manya-manyan sabubban da suke kawo shimfidawa arziki daga Allah jalla wa'ala daga cikin sabubban daga cikin hanyoyin da suke kawo arziki akwai dogaro ga Allah mutum ya aminta da Allah ya san cewar arziki daga Allah yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za ku dogara ga Allah yanda ya cancanta ku dogara gare shi da ya azurta ku kamar yanda yake azurta tsuntsaye suna fita da safe cikin su ba komai su dawo da daddare cikin su a cike wato da arziki zai zo ma mutum ta inda baya taba tsammanin arziki zai zo masa daga cikin sabubban da suke kawo arziki hanyoyin da ake neman yalwarsa sada zumunci domin shi sada zumunci sababi ne da yake sanya mutum ya samu saduwa da bukatarsa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita zumunta a rataye take da al'arshi tana cewa Allah wanda duk ya sadar da ni ka sadar da shi wanda duk ya yanke ni ka yanke shi ma'anar Allah ya sadar da kai Shi ne dukkan muradinsa Allah ya baka kuma ɗan adam daga cikin babban muradinsa a wannan a wannan ƙasa shine sa'ayi kai komo da hankolo da ƙoƙari da yake yi na neman arziki to yayin da ya sada zumunta wannan muradi nasa Allah zai sadar da shi har wa yau manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yace wanda duk wanda duk yake so a yalwata masa arzikinsa a kuma jinkirta masa a cikin ajalinsa to ya sada zumuntarsa wato sada zumunta tana sanya ma mutum ya samu tambidi ya samu shifta ya samu ƙari a cikin kwanakin da aka rubuta masa wanda mala'iku suka rubuta amma abin Allah maɗaukakin sarki zai yawaita masa shekaru zai yawaita masa ajalinsa sannan kuma zai yawaita masa arzikinsa albarkacin sada zumunta kamar yadda aka sun kuma yake tabbas wanda duk ya yanke zumuntarsa yana daga cikin sabubban yankewa arziki daga cikin abubuwan da suke daga cikin hanyoyin da suke kawo arziki akwai mutum ya yi sa'ayi ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen neman arziki ɗin domin waɗannan imani da takwa da dogaro ga Allah abu ne wanda yake dole mutum ya yi su kuma albarkarsu za su bayyana to amma kamar yadda musulunci ya zo da tawakkali haka zalika ya zo da kuma mutum ya yi riko da sabubba kamar yadda sayyidina Umar yake cewa sama ba ta ruwan zinare da azurfa ma'ana sai ta tashi ka nema domin manzon Allah haka manzon Allah salawatullahi wa salamuhu ya yace sunayen da suka fi kowanne gaskiya shine sunan mutun da wato mutun da aka sanya masa suna al-harith wal wanda yake wato kai komo wajen haƙar ƙasa domin yin noma wal kuma wanda yake kullum yana kokari yana cike da nema yana cike da nema to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da al'umma kan su tashi su nema yace mutum ya dauki igiya ya je ya saro kirare sannan ya samu abu ya zo ya sayar sannan ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa ya kama kansa daga bara shi yafi alheri a gare shi bisa ya je yana tambayar mutane ko su bashi ko su hana shi saboda haka dan wato Allah madaukakin sarki shi ya umarce mu ya ce ranar juma'a yayin da muka zo mun zo sallar juma'a mun halarci ambatan Allah to idan aka idar da sallah sai ya ce fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku yadu a bayan ƙasa ku nemi falalar Allah saboda haka mutum kada ya zauna ya wato kada ya zauna ya ce ba zai tashi nema ba domin sama ba za ta yi masa ruwan zinare ba dole ne mu yi sun ya riko da asbab domin wannan yana daga cikin hikima yana daga cikin kuma ladabi tare da Allah domin Allah yana abubuwansa bisa tsari ka bi tsarin Allah shine kayi ladabi da Allah to daga cikin tsarin Allah shine komai ya sanya masa sababi ya sanya masa hanya ka bi wannan hanyar daga cikin abubuwan da suke kawo arziki hanyoyin da ake neman arziki akwai addu'a yawaita addu'a ita addu'a wato ita ce sababin saukar mutum da dukkan alkhairi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wani daga cikin sahabbai abu umama al-bahili yana zaune a cikin masallaci yayi shiru sai ya ce masa ya aba umama me ya fitar da kai kake zaune a cikin masallaci a wannan sa'a wato ba sa'ar lokacin da ake sallah bane sai ya ce ya rasulullah damuwa ce ta ishe ni kuma ba su suka suka yi galaba a kaina sai ya ce masa bana koya maka addu'a da za yi ba kullun da safe da kullun da yamma wanda idan kai Allah zai yaye maka damuwarka kuma ya biya maka basussukanka Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal abubuwa guda guda takwas ya fade su a cikin abubuwa guda hudu Allah ina neman tsarinka zo a baki musulunci ya tsaya a tsaye mm. kina jin hauta? Mm, ki ce ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Ke ki faɗa da larabci ashadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wanda suna kike so ki je a ba ki ya baki suna to sunan maman shi ya baki ah. to shi shikenan mu je in an yi sallah zan ji sunan da ya baki rukayya to Allah ya miki albarka daga cikin ma'anar wannan addu'a Allah ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki ina neman tsarinka daga gazawa wato rashin raunin tunani da kuma lalaci kuma ina neman tsarinka daga rowa da kuma ragwanci tsoro kuma ina neman tsarinka daga daga wato rinjayen mutane a kaina da kuma rinjayen basussuka a kaina abu umama ya faɗo ya rinƙa waɗannan addu'o'i shi ne ya ce sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa dukkan damuwarsa ya biya masa basussukansa saboda haka a ita addu'a ita ce take kawo wannan falala kuma musamman addu'a da yin da sigar Allah wa ni'mal waki domin Allah ta'ala yace walau annahum radu ma atahumullahu min walau annahum radu wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون da sun yadda da abin da Allah da manzansa suka bashi da sun yadda da sun amince da sun Allah ya basu kuma suka ce hasbunallahu sayutina min fadlihi wa rasuluhu mun dogara ga Allah Allah zai bamu daga cikin falalarsa da shi da manzansa to wannan walau annahum radu ma atahumullah walau an wa qalu hasbunallah sayu'tina min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun mu muna faɗa'i wajen Allah wato da sun fada haka da wannan ya fi musu alkhairi ma'ana shine zai zamanto sababin kawo musu arziki sani bayan Allah daga cikin abubuwan da suke yayewar da suke tawaye arziki suke tafiyar da arziki suke toshe hanyoyin da arziki yake zuwa shi daga cikin mafi girman waɗannan hanyoyi saɓan Allah tsakanin mutum da Allah da kuma musamman tsakanin mutum da bayan Allah domin tsakaninka da Allah idan ka nemi gafara Allah zai yafe maka amma tsakaninka da bayan Allah idan haƙoƙin bayan Allah yana kanka to daga cikin wannan ko ka tuba tsakaninka da Allah akwai haƙƙin bayan Allah a kanka kuma wannan haƙƙi da yake na bayin Allah a kanka na zalunci yana daga abin da yake gaggawar saukar yake gaggauta saukar ukuba daga Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu zunubin da Allah yake gaggauta ukuba ga wanda yayi shi tare da Allah abinda kuma Allah ya tanadan masa a lahira na wato ukuba irin wato a zaluntar bayin Allah saboda haka mu guji sabo duk wani sabo duk wata musiba da ka gani tana sauka ne saboda sabo kuma ba abin da yake yaye ta sai istighfari dan haka mu yawaita istighfari mu guji sabo shi kansa gudar sabo yana daga cikin sabubba yana daga cikin taqwa wanda take ita ce daga cikin manyan sabubba ha manyan hanyoyi da arziki yake sauka ga bayan Allah ko mu tuna bayan Allah cewa arziki ba shine yawan dukiya ba nawa ne wanda yake yana da yawan dukiya amma hakikatan Allah bai bashi arziki ba ya zamanto tsakaninsa da dukiyar sai gadi sai gadinta kawai yake yi domin bai samu ta ba ko mu sani cewar daga cikin sabubban da Allah yake kawo arziki ba shine ka rike ta ka rike dukiya kana ta lissafin ta ba bal kasancewa daga Allah take kuma Allah madaukakin sarki shine yake sauko da ita kuma ba kuma idan ka rike Allah zai rike maka idan ka bayar Allah zai musanya maka wa ma faktun min khairin fa huwa yukhlifu ba abin duk abin da kuka batar na alheri to Allah yana maye muku sannan Allah ya sanya mala'iku mala'ika guda biyu kullun da safe suna addu'a ɗayan su yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah ka bama wanda yake bayarwa ka bashi mayewa kuma ɗayan yana cewa Allahumma a'ti mumfikan talafa Allah wanda yake rikewa to shi kuma Allah ka bashi wato halakar da halakar dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asma kada ki daure bakin wato kada ki daure bakin inda kike aje kudi wato baki bude kina amfani da shi kina bawa bayan kina ciyarwa yanda Allah yake so ba sai ke ma Allah ya daure miki naka kada kike zaki rinka lissafawa komai kina bi keke da keke sai ke ma Allah wajen arzikin da zai miki muka haɗe miki haka waye zai so a ce Allah yana lissafin abin da yake bashi ai kowa abin da yake so a ce Allah ya ba shi babu lissafi saboda haka in kana son haka kai ma wajen bayarwa musamman wajen bama Allah kada ka rinka lissafi kana kirga kan cewa yau kayi kaza yau kayi kaza to Allah shi ma sai ya masa haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi الله ya إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله